وكل مدفة بدعة ونعوذ بالله من البدع والدلال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من هدواء من لوكشين البركة أولا يمشينا عشرين قوة المحرم شكرا تدوم لا تدليه حدود أربعين دا وتدلي دا عشرين جواتا آه، ترى na shekara ta dubu biyu da sha من Zana don ci كراتو na tafsirin alkur'ani mai girma da muka matakin alkur'ani ta fashin shirya Allah madauki sarki ka shirya da mu in ba kuma ta ba wannan shine darasin mu na 61 za mu tashi yau wato darasi na 61 cikin suratul mudaththir wadda muna kusan karshe karshen sura din amma kafin ci gaba kamar da muka saba akan yi matashiya a lokuta idan yau muna mika gaisuwa da ta'aziyya ga iyali da yan uwa na wannan baiwar Allah da ta rasu mahaifiyarsu Abdullahi Aliyu Allah maɗaukin sarki da kanta ya rahamta mata Allah maɗaukin sarki da ya kai mata ya gafarta mata kurakuranta sannan dukan yan uwa da suka rasu Allah maɗaukin sarki ka gafarta musu ka yabe musu to har kullum yana da kyau da rinka lura babban kalubale na rayuwa ko ce na ɗalibi shine bayan yin karatun lallai ɗalibi da zamanto yana mai bibiyar karatun da kuma samun sama kanshi lokaci na muraja'a sannan ya yi ƙoƙarin tsawa kansa haddata wani abu daga cikin alkur'ani mai girma da wasu gabobi ko da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai wani lokacin har wasu gabobi na masail na fikin da kuma wasu gabobi na larabci da kuma kawa'id da abubuwa wannan shi ke taimaka ɗalibi ya zama to yana da guziri ingantacce a cikin rayuwarsa kuma dole ne duk abubuwan da suke ma yawa a rayuwa to sai ka yanka ka ba wa ilimi na shi kasan domin duk matsalar rayuwar da bata hana ka neman abin da za ka ci ba to bai kamata ce ta hana ka neman abin da za ka ciyar da imanin ka da shi ba domin duk lokacin da aka ce rayuwa ana yin ta babu ilimi to imanin ka fa yana zaune ne gaye ba abinci ba tufafi ba komai tsuransa ka bashi ko shakka babu duk lokacin da aka bar abu ba tsira kun zai shiga uku zai lalace kasantuwar bayi da wani abu da yake kare mar dukkan wani zafi da iska da sauransu wajibin mu mu kula da wannan wannan sura wadda mun yi darasi uku a cikinta suratul mudaththir wadda kuma sura ce da malaman tafsiri suke bayanin cewa bayan tsayawar wahayi lokacin da Allah ta'ala ya isar da wannan sabon ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah madaukin sarki ya umarci manzon Allah ne kan ya fara ne ya fara da'awa ne ayoyin farko abin da suka nuna da mu kenan aka kiraye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakazzir wa thiyabaka wannan gabar wanda mun tattauna a wancan karan lokacin da muka fassara gaba ce da kai tsaye a da za ta shiga domin malamai suka ce wa baka fakazzir wannan magana ta Allah madaukin sarki na nufin ka tsarkake ayyukan ka barin shirka na iya daukar ka tsarkake wato ayyukan ka barin bid'a da dukkan abin da zai bata aikin sannan kuma sai ka dauki zahirin aya ka fassara ayyukan ka ka tsarkake su sifafin ka tsarkake su barin najasa to kun ga nan babban najasa ita ce najasa ta ne ta shirka da bid'a da sauransu sannan Allah ta ce gumaka kuma a ƙaurace musu su muka taho a cikin tsoron har muka zo yadda Allah maɗaukin sarki ya ba mu labari game da waɗanda isa tsaron wuta Allah ta ya gaya mana ya halin wuta yake sannan ya gaya mana ita wutar alaiha tis'ata ashar wai mala'iku aka aka wasu yi jinsu ne na mala'iku sai a adadin sha tara wani suke kula da tsaro ga wuta الله يا جماعة وما جعلنا أصحاب النار إلا الملائكة وإلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستجن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يدل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر wannan ayar in ba kuma ta mun fassara dukan wannan ayar har ayar da suka zo gaba idan Allah ta'ala ya ce rantsuwa muka ce to kun ga wannan tunda Allah ke kalla wal wal kamar shi Allah ta'ala ya cancanta irin da abin da ya gada ba malamai suka ce duk lokacin da Allah ya rantsa da abu yana nuni a daraja da sharaɗin wannan abin da yake rantsuwa da shi ko kuma yana nuni akan mahimmancin wannan abu in Allah ya rantse da ne da wata wallahi is adabar da ta dare yayin da ishiya wa subhi idza asfa da kuma asuba idan ta faifaye sai Allah ya ce mana innaha la'idal kubra to daga nan da mu ne ta كون wannan آية؟ إن على إلى الكبر نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنها لإحدى الكبر إنها إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينا إلا أصحاب الجحيم في جنات يتساءلون طيب الله مدوكين سرقية إنها ai ita wutar sakara da muke maganganu a kanta ita Allah maɗaukin sarki ya siffata mana ita ya gaya mana kuma kowane ne za su yi ta an fashi da ku to sai Allah ta'ala ke gaya mana innaha la idal kubar ai ita wutar sakara ai inna sakara la idal dawahi ɗaya ce daga cikin manya-manyan al'amura bala'i ne ne البلايا الكبرى aita كاجاري ba إنها muhammad la لمحمد kubar. Ko kuma. كان تاور مشركي النبي صلى الله عليه وسلم لين بقت من يمن الأمر هم شلون بتجوه في الله تعالى يسي آه، نذيرا للبشر شيء النبي صلى الله عليه وسلم نذيرا نيجرجعيني للبشر قاعد مثال لمن شاء منكم فتوى النبي منكم ده بستنكم Ayyata ya taqaddama aw ya ta'akhkhar imma ya gabata zuwa ga ta ayyuka na kwarai ayyukan da za su kai zuwa ga imani aw ya ko kuma ya jirginta ne sai zuwa kafirci mun kun tana da mun fassara waɗannan ayoyi din kullu nafsin bima kasabat rahina Allah ta'ala ta ce kullu nafsin kowace rai bima kasabat bisa abin da ta tsoron wuta ta aikata rahiratun abar jinginawa da jingina ce gare shi ai ma'akubatan bi amaliha wa murtahinatan bihi imma khalasuha wa imma awfiqaha daman Allah madaukin sarki ce kullu nafsin bima kasabat rahina ko tare abin jingina ce ga abin da ta aikata duk ayyukan da ka aikata Allah ta'ala zai kama ka da wannan aikin da ka aikata ko kuma Allah madaukakin sarki zai dingina ma ranka abin da ka aikata in ma dai mutum ya kubutar da kan nasi ko kuma ya mere ya halakar da kai isa nan sulasa ma ya mana kullun nasi ya bazu fa bayyun nasaru aw mu'tiba aw mu'tiba ko nari mutum ya saka yin sammako wani kan je ya tsayar da kansa inna la tara min al-mu'minina anfusahum ko ko mutum ya je halakar da kanshi ko ko mutum ya mene idantar da kansa gaba da shiga wuta sai yasa kun ga kowanne mai mutu da ne ya zama to mai takatsantsan da lura da la'akari domin duk abin da ka aikata Allah ta'ala zai jingine ma wannan aikin ana nan ana jiran ka da shi sai Allah ji ne illa ashabal yamin illa ashabal yamin sai ma abota hannun dama wa umul mu'minin su ne mu'minai fa innahum la yartahiduna bi dhunubihim su ba a jinjira musu zunuban bal ya yafquna bima ahsanu min a'malihim wannan zunuban nasu Allah ta'ala kan fanshi rayukansu bisa abubuwan da suka aikata na kyawun ayyuka idan kai zunubi kai laifuka to ayyukanka na alkhairi yakan tafiyar da munanan ayyukanka Allah madaukin sarki kan yafe ma ikan wato share ma dukan wannan kurakura amma mutumin kuma da yake fasikanci da aiki na banza to fa duk abin da yana nan duk abin da kai yana nan a shi ana jingina ma ka. amma shi mutumin jirgi idan kai wani kuskure kai wani sako to idan kai aikin alkhairi to sai wannan alkhairin ya shafe ne ya shafe wannan kuskuren isa Allah a annabi sallallahu sama wasallam wato falyattabi sayi'a maza sayyi'atul hasana tamruha mutum ya bi mummuna aiki da wani da kyakkyawa wannan kyakkyawa aikin tamu'a zai shafe wancan laifin da yi da wancan kurakuran da yi suna daga cikin bin mummuna da kyakkyawa yayin da ka aikata aikin laifi na farko yi na dama akan laifin sannan ka tuba zuwa ga Allah domin tuba aikin kyawawan aiki ne hakan ya sa Allah ta'ala yake son ma'abotan shi inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin amma lokacin da ka yi laifi ka gane cewa laifin nan laifi ne sai kuma ka kangare ka tangare ka ira karkata zuwa ga tuba ga Allah an gane ko to ko shakka babu Allah zai kama ka ga wannan laifin amma lokacin da kai nadama ka tuba to Allah ta'ala zai share ma wannan kurakuran matukar ka tuba tuba na hakika amma yisa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga mun ai Allah madaukin sarki bai bar tuba haka ba tuba sai Allah ya sanya mai ne dai sai annadamu taubatin ai nadama tuba ce imam da eh, Allah babban malami imam an-nawawi Allah madaukakin sarki ya ramta masa a cikin riyadu salihin kun ga ya wannan ne sharda na duba guda nawa guda hudu su ne da malam abdulrahman al-akhdari sai da gari a can na farko ka yi nadama a bisa aikin da ka yi amma yadda mutum ilabi ya saba wa Allah kuma baya jin cewa wannan wani abu ne kaga da saura kenan bai gamsu ma da laifin bane sannan kuma ya ban saban wa ya tarika ma'asiyata fi sa'ata ya jawala akhdari ko ya ban saban a lokacin da yake jin daɗi yake walwala da abunsa in kana musallar bisan da ake in ya kasance yana mai kanya da saban sannan wani yato Allah ya uza ila zambin ya niyar ba zai koma zuwa ga zalimin ba kake duban cewa ba matsala yanzu ka duba saboda ba dama an gani saboda me babu dama to wannan duban da mutum ya yi saboda rashin dama to kaga ba tuba bane jinjinewa yake nan ko Inda ne jinjinewa kai ko shakka babu wannan sakamakon aikin naka yana nan sai ba baka ta kadu ba an gane da ko to amma idan gabar zunubin naka alaƙar zunubin ba tsakanin ka ne da Allah kawai ba akwai alaƙa ta haƙƙin wasu mutane Shin mutuntun su ne su ce a gane da kyau ko to sai ka zo ka warware tsakanin ka dinsu ma dukiyar ka ba su kayan shi idan ka zabi ne in ma dai ka nemi yafiya ko kuma ka tsaye ma hannu sai sa kaga dole sai mun yi nan, sai mun gane waɗannan shurufin yani a ce jiran shi tuba ba da baki bane kawai ka ce astaghfirullah kalas ba shi kaɗai bane an fahimta da ke ko dole sai ka kubuta daga waɗancan sai ka cika waɗancan sharɗan tukuna in dai sharɗan can ba su cika ba su tuban ka bai haɗu ba Allah ta'ala ka shirya da mu sai Allah ta'ala ce ma salamukum okay fi jannatin yatafa'alun su ashabul yamin suna cikin aljanna yatafa'aluna Ana masu tambayar juna an gane ko lalata mene anil mujrimi ne ko ka karanta anil mujrimi ma lakum ma sadaqakum fi safar قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم الدين وكنا وكنا نقول ما الخائفين وكنا وكنا نكذب بيوم الدين حتى حتى أتانا اليقين الله هو دوكين تركيتي سجن الجنة أصحاب اليمين كنا في جنات يتساءلون الله كسكا ما أشكا ونقول domin duk wanda ya shiga aljanna wa man zuhziha 'anil nar faqad mata faqad fata duk wanda Allah ta'ala ya ne hantar da daga wuta to ya rabota Allah ka samu aljanna amma duk wanda ko aka saka shi a wuta faqad aka zaita Allah ya tabar da shi Allah ya kiyaye mutabiya ita aljanna شنو قولنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي على بال أهل المين على الجنة فيها ما لا عين رأت أقول ده يجي بيتقى ولا أذن سمعت كل منك بيتقى دليما تنفشن دات الجنة ومن إتقى الجنة duk abin da aka faɗa ma akwai kaza akwai kaza in ka kalli irin wanda kake da shi kai kamata ko suna ma kawai suna kawai suka hada an gani da an ce ma akwai lemo ka ga lemon ka mai tsani a ina ai duk abin da aka faɗa ma na aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin muslim yace a aljanna dai akwai su aljanna ɗaya guda biyu jannatin min za'abin aliyatuhuma wa ma fiha aljanna ce ta zinare karaukin ciki da abin da ke cikin ta wa jannatin min fitta aliyatuhuma aliyatuha wa Karo karaukin ciki da dukkan wani abun nan sannan cikin tsoron yayin da Allah ta'ala zai ba dan aljanna daga cikinsu saboda haske da fari A sallallahu alaihi wasallam kana ganin bargon magashi ma da gudana ina wannan kyan a duniya kai ta wani sharbi kewa ka ba Allah ka sauka duk abin da mutum yake da bukata na jin daɗi da kwanciyar hankali ka san jirgin daɗin da yake da limit yake da iyaka da karewa ai ba daɗi ba ne. akwai matsala a ciki yawwa saboda duk abin kuma da yake akwai fargaba a ciki ka ba kwanciyar hankali duk in dai da fargaba ba kwanciyar hankali in ba kwanciyar hankali mai daɗi ba daɗi kai ka aljanna bayan ma an shiga aljanna yan aljanna sun shiga aljanna Allah maɗaukin sarki zai sa a zo da mutuwar kanta yan wuta na wuta yan aljanna na aljanna a ɗaga ta ya aljanna janna khulufin yan aljanna dawwama ba mutuwa sai daɗin da suke ciki da za su yafi daɗin da suke ciki ya ahlul nar khulufin dawama sai ba mutuwa a ganin da ke ku wannan sai kara musu batin rai da damuwa da bakin cikin da suke ciki Allah ta sa daga za zo da mutuwar nan ita kanta mutuwar ta mutu ta wannan zai dan sawa yan aljanna jin daɗi da farin ciki Allah ya samu aljanna sannan abubuwa dai Allah ya wurin to ya ta sa'alu suna masu tambayar juna anil mujrimina game da al mujrimin wato mujrimai mutanen banza wanda suke abin da suka ga dama suka saba wa Allah suka ibin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna tambaya game da su me suke ce musu ma salakakum fi saqar me kai ku cikin wutar sakara ne me sababa muku shiga wuta su ka ce lam naku min al ai mu kasance tare da masu sallah kashe kun ga kai sai zunubin da ke kai mutum wuta bayan shirka shi da ke yin sallah in yin sallah kuma sallah ita ce rukuni na biyu da cikin rukunin musulunci gaba ɗaya لأن كان تري كلمتي الشهادة وأن ذاك الشيء الذي شيتك يصلى فمن ذا الله لا سمعت ومن أقامها فمن أقام فيه ومن تركها فقد ترك بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة فهكذا وأن دام إلينا صلى فتا فتا أي شيء بعد كاش أحكاني بوك ولا يكون شيء كذا بعد bai da ulama wannan ittifaqi ne wannan ya fita daga musulunci gaba daya amma wanda yake yi inda ya ga dama san da ya ga dama shine wailul musallin allazina um an salatihim sahun in zai tsaye sallah cikin kasala in wata yi wata da ta yi a dunkule dai ko ta shi gaskiya na da uzuri da aka bari sallar sa wajen jima me wannan fashi da tarihi salat duk wannan rigimar da ake kai ba a ka ake ba wani ba ya sallah gaba ɗaya ba ai tarihin wanda ya bata duka ai ba ta tashi ake ba tunda wanda ya bata duka a nan salatu ma ya gama da bayan rujo wa bayan shirki wal kufri tarkun salat ita ce a salatu da il man aqamaha faqad aqama dinahu man ha, su kaga wannan gaba ɗaya shi ya batta amma wanda sai izaba ita azar la'azar yana cikin mitin shi ke nan magariba ta zo to a jama'a ne ayi isha ya koma gida fiye da Sani. eh asuba bai kai da kabarci ba eh, rana ta yana jin kunya da haka burji zai tafi wajen aiki haka fa za a tafi da abin sai wacce ya ga dama ko wanda ya ga uzuri haka nan kai da za ka yin sallah har lokacin wata ishiga ba sani ba kana cikin ne kana cikin hadari kana cikin gadari domin inna salata kana tsarin mu'minina kitaban makota in yi ta ba a lokacin ta ba kaunar raji ko kai ba sai ba ko kai ba sai ba saboda suna ne suna da lokaci ko a rayuwar mu ka kula yanzu na zanka da gero ko ba wani sabon iri ba dai normal da idan za ka ce wallahi shuka ba ne kai ka ga dai za a fara ma dariya ko in ba sa ba ta anya ba masu rufiya kuwa a neman mai rufiya ko me yasa saboda ka ku abin ba a lokacinsa ba haka nan kamar yanzu muna cikin watan mene al-muharram sau da yake samar yake suna ya fara azumi a ce na me ta yi ramadan da zai yi huta a wanda za a yi watan tara ya kawo shi watan biyu ya yi bai ba hakanan sallah kake. lokacin ta kake an gani har lokacin ya fita ba wani uzuri na mantuwa ba bacci ba dalili haka kawai kuma kai ba a an gani da ke ko kuma ya kamata lalle mutum ya kula ikari ikiyaye Allah Ta ala ka tsare suka ce matsalar mu shine lam naku min al musalli qalu lam naku min al musalli ba mu ga cikin masallata ba wa lam naku nut'imu al miskin ko ba ba da miskinai an gane da ko to kaga sai ka kiyaye kana da hali Allah ya baka dama kar ka zamanto makau an gane ko ka ta wani yana da dalili yana da halin da zai taimaka yana da halin da zai ba da gudunmawa to ba ma ba wani ba wanda ya zama wajibi da alaihi sama ce yace fabda ajman ta'ul su ma ba mu labari in kana da hali da sarari za mu sai da iyalinka ai wajibi ne kama kana da shi ka kare musu kisan menene kisan gwani ne ko waye da shawansu ba kai wancan na wajibi ba to ina kuma za a yi tunanin na na nafila ana batun marayu sai kai Allah mu abubuwan sun mana yawa har sai nan ya za a yi to kun ji wanda ba sa tattar miskinai ta ba ma marayu ba masafi miskini yanzu masakai ai Allah ya mana yawa da su ko yanzu kusan duk unguwa ka je ka raba ta goma kusan ka ko kafa da rabi masakai ko tara to amma al'umma ba ta da tunanin wannan an gane da kyau ko idan aka yi batun gudunmawa tallafawa to idan mutum yana gan halin sama sama to zai kalli na sama sa kullum ba ma kallon na ƙasa da mu kuma ga nan zuwa sama ce la suru ila man tsawa fawqakum kada ku rinka kallon wanda suke sama da ku unzuru ila man huwa asfala minkum wa la suru ila man huwa fawqakum لماذا لئلا تجبروا نعمة الله عليكم in har kullum na sama kake kalla to ba za ka yanzu ke za ga ina kallon na sama to gama ma wani bai kaza ba Gama ma wani bai kaza ba amma kuma baya kallon na sama da shi a riko da addini baya kallon sama da shi a gaskiya baya kallon sama da shi a takarar takararren baya kallon sama da shi a ɗan zai a wajen aikin alkhairi zai ga kai wani ya ni ba da alkhairi wani ya ni kaza sai kai kokari kai maka ne ne kai koyi da shi amma mutum wani yana hawa mata mota wani yana hawa kaza wani yana da kaza ya yi gida ya yi waye a'a ba shi ne abin da ya kamata ka shagalta da shi ba kai a yadda kake da Allah ya baka kalau baka kalon sai ga wani bukata yake zama kamar kai abin ya gagara kaga Allah kai ma ni'ima ma ko baiwa ima to suka kula da wannan ni'imar da ma? domin zai tambaye ka kanta. suka ce walam naku nut'imul miskin ba ma ce da miskinai wa kunna nakhudu ma al kha'ilin wa kunna nakhudu ma al kha'ilin ay nukhalitu hal batil fi batilihim kullama gawa gawin gawaina ma'ahu suka ce wa kulla na kudu mun kasance muna kukawa cikin barna da bidoyi ma alƙa'idin tare da masu kutsawa ce ai da kaliku halin sai muna cakuɗe ɗeniya da mabarnata masu laifi fi batulihim a cikin su. kullama rawa gayin dukkan lokacin da wani matacce ya bata rawai na ma'un wani zai tare da shi irin abin da bayan kaje gari ka tattar kowa da bindi kai ma ka tsinki menene <laughs> ko a wannan hankali ba sai ba ba sai ba gaskiya katar da mutane suna laifi kai ma sai ka kasance tare da su sai ka ga za a kama kan ce wannan matsalar tunanin suna sama ce imar amirkun munkaran falle gairu bi maza yadda ifailin sabai

to za ka tsinci kanka a cikin su abin da ya same ka zai same su zai iya samun ka an fi da kyau ko wani shi ne farkon matsalar banin isra'il mutum zai haɗu da mutum sai hana shi ne idan bai haɗu ba kuma shi nan, sai dai ta abinci tare da shi zauna tare da shi kawai shi kenan Allah ta ya buge zukatan su shi kenan ya haɗa su gaba ɗaya ya tsiye musu ta bakin annabi dauda da annabi isa dan maryam an fahimci da ko kashe kun ga dole sai mun lura wani mabarnata ne su kan zamanto alminanka kan zamanto in ana neman ka a zan su shi kenan ana neman su a zan ka shi kenan to anan sai kalmar ba wace ke kyau abokin barawo barawo ne ko eh wannan kalmar ba tana da kyau tunda man jalasa janasa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abi dauda hadisi hasani almaru ala dina khalilihi falyanzuru almaru an amma an man yukhalil sai na kan addinin abokinsa da ka kwaye lura da wa zai abuta ana neman abokan gari ta yi rabi yan kwaya ne rabi yan daba ne rabi kaza kai ma kawai shi ne domin ba da za ka yi kubatar da kanka kuma duk lokacin da suke zama da mabarnata ko da yaushe babbar illa ko ce mafi karancin daga illa da za ka same ka jin cewa wannan laifin ba matsala ba ne za ka daina ganin girman shi ku lura mutumin da yake karkara nan a ce baka taba zuwa irin su John Lagos da sauransu ba kai ba ruwan kana garin ka ga duk lokacin da ka fita in ka ga mata sun yi rawa na shigar hankalin ka zai tashi ka ci na lillahi wannan wani irin badala ce shi ko na zai zai zai yin wani dalibi ina zaune a garin su lafiya sai kai wa abokinsa ziyara a wata jami'a da cikin jami'o'in kasar nan ina shi ya fara na lillahi wa inna ilaihi sai ta ah, kai wai mai kake wani haka ka kafa ka kafa sai ce a ah, to sai aka iya me to wannan shi kaga shi ai ya narki ita haka baka shigo da imanin mu to kuma kaga yanzu ga ilimai haka yake da bi ma'ana bai ganin yanzu shi matsalar to haka matsalar laifi yake idan kana kusantar laifi kana zama tare da masu yin shi za ka daina ganin laifin daga nan kuma za ka fara ba shi kariya daga ka fara ba abu kariya to za ka iya gwadawa to shi ne problem shi ne matsala to kaji da yan aljanna suke tambaya inda su ashabul yamin Allah ya fi jannatin ya tafa'alun anil mujrimina ne suke tambayar su ma tilakum misqam qalu lam naku min al musallin wa lam naku nut'imu al miskin wa kunna ma al qa'idin suna kukawa tare da masu kuka cikin bid'a da laifi da barna شيء ما ليس أي لا لا يعني أي يقول أي نخالق أهل الباطل في باطلهم منا شاكو إيه دين يا دما سبحان الله عمر نبي دلوقتي تندون قصة شيء قطع في في في قصة حتى أتانا اليقين وقلنا نكذب بيوم الدين kun ji bayan watan matsalar kuma sannan suka ce sun kasance nukas zibu muna kare ta biyar ji da ranar tashin alfiyama matsalar ta kai matsala hatta a tanar fi har sai da ni shiga musu shi ne mutuwa an gani da ke ko har sai da ni shiga musu ba da ce wa wal mawta ce mutuwa sai Allah ta lafiya

كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكر Allah ta ce famatan fa’uhum shafa'atu shafi'in su waɗancan wanda suka shiga wutar sakara an gane da ke ko kai kun ga a ƙarshe sun faɗi babban zunubin su wanda zai dawamar da su a wuta wanne ne da suka ce wa kunna nukazzibu bi yawmiddin wannan ai aqida ce babu sun kare ta kafin alƙiyama wannan zai tabbatar da su a cikin wuta isa Allah ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto ba zai amfane su ba an gane ko fa ma lahum an tadhkirati mu'ridin fa ma lahum an tadhkira mu'ridin sannan su fa ma lahum an tadhkira an tadhkira wato ba su da wani abu game da mene at shi ne wa'azi da faɗakarwa ba wani abu da zai musu amfani ai ai shay'in hasala lahum fa ja'alahum mu'ridin 'an al-Qur'an alladhi huwa mushtamil 'ala at-tazkira al-kubra wal maw'izah al-'uzma ay abun da ya samu gare su sai sanya su mu'ridin suna ba su kujirewa 'an al-Qur'an gaban al Qur'ani alladhi huwa mushtamil wanda ya tattara ala a akan tunatarwa al-kubra mai girma wa mawhidat al-uzma da kuma wa'azi gaggaba ne ta suke kawar da kai suke bujira gaba da wasu wa'azi ka annahum umurun mustanfira kai ka ce jakuna ne umur gaban hamir kamar jakuna ne an gane ko wanda suke suke suke gudu Farrat min kaswara su malamai suka fassara farrat min kaswara wanda zaki ya biyo shi eh. ma'ana tana gujewa wa'adi tana gujewa alqur'ani tamkar waɗanda wato wasu zaki an gane ku ya biyo su ko wani daman daji shi ne malai ce da yake da Allah ce ka Allah umrun mustanfira ai mithl al-hanif ash-shadid fi an-nafar kamar jaki ne mai tsananin gudu farrat min kaswara ai min rumatin yarmunaha so kun da wani abin jifa da ake jifa su da shi wa qila al qaswaratu bi lisan al arab al asl a yaran larabci na daukar me al asl zaki ai fa ka annahum umr al wahshi tafirru idza liyabtar su ba abu ha, kun ga da wato zakunan dawa in kana kallon wani abin da nasu ko idan dabba ta biyo su idan kura ko zaki biyo su yaya kaga gaba ɗaya za su kasu a guje to haka suke guje wa gaskiya kamar namun wato su a yaren larabci na nufin al'akwu ai ka annan fa ka annan kai ka ce su umurin namun daji wato kakuna ne alwati na daji ta sirru suke gujewa idan da al'aslu idan zaki ya zo musu liyabtar su ba ba'duha dan farauci wata daga cikin su ko wani bangare daga cikin su haka suke wa gaskiya ba sa kaurar ta ba sa kaunar ta an ga da ke ko bal yuridu kulli yuridu min mar'in minhum an yu'ta sufan munashara an gane da ko bal يريد كل امرئ منهم dai kowanne kowanne ɗaya daga cikin su kowanne mutum daga cikin su yana fatan ko yana son ayi uta suhufan munashara kan a zo masa da asuhu shine takarda ta ayyuka so take ga kana an buɗa ta an kawo an cike da ayyuka قال الفاسرون إن الكفار قريش قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم كافرين مكة سكتي لمن الله صلى الله عليه وسلم ليسجوا عند راسه kullu rajulin minna kitaban manshuran min Allah annaka rasulullah wasu da rubuta da kawun su littafi ne a rubuce da yana an muna son kowa a zaifin kansa ya waye gari idan da wasiƙa an aiko masa daga wajen ubangiji cewa kai manzon Allah ne ana sai mu dawo imani ko ga abin suka ce malamai suka ce ma'anar faɗin Allah bal يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة إن الكفار قريش كافرون قريشا قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم تنزل من ذنب الله صلى الله عليه وسلم ليصبح عند كل رجل منا كتابا منشورا من الله أنك رسول الله تقول ya kamata yi waye gari ya gani a saitin kansa ga wani littafi nan a rubuce an buɗe daga Allah cewa kai manzon Allah ne in su ba su imani ba sai musu wannan kalla balla ya kuna al'akira ana ce na su ba ka jin tsoron alkiyama ka sa tsoron lahira sun ma karyata ka kalla inna'u tazkira kalla Allah ya ce a a'a innahu tazkira wannan fa alqur'anin tazkiratun tunatarwa ne wa'adi ne faman sha'a zakara wanda ya ga dama ko ya so sai ya wazanta sai ya faɗaka sai Allah ya ce mene wa ma yadhkuruna illa in yasha Allah amma ba za su ku ba ba za su abinci ba sai idan Allah ya so illa an yasha Allah lahum al'uda sai in Allah ya so musu shiriya Allah ta samu a cikin shiriyoyi domin za ka ga wani ya fi ka basira ya ka ilimi ya ka hankali amma sai kai kuma baya kan tafarkin shari'a a shekara shari'a zaɓi ne na Allah to ka samu sai ka mai sai gode ma Allah an fashe wanda ke ko sannan kuma ka miƙa wuyanka ga Allah madaukakin sarki ka ji cewa shi ne mai shiryatarwa ba a fafa da ganin cewa ga kowa matacce ne duk mutane yan wuta ne kawai kai ni dan aljanna a ai su ababen dutsayi ne Allah ya shirya da kai to ka ga wacce hanya za ka bi game da addu'a kuma ya za a yi kuma sauran su shiryu haka rayuwar sahabban annabi Muhammad take sallallahu alaihi wasallam kan ga da kai ko Allah ta ce huwa ahlus taqwa wa ahlul maghfirah أي هو الحقيق بأن يست... بأن يتقي المتقون شيء هو شيء الله أهل التقوى شيء يكي ما أبو سن واتو تنسنتر التورنس أي هو الحقيق بأن يتقي سن سن يتنسنتي التورنس هو ليس سن سن يتنسنتي أن يتقي المتقون ما تورنس التورنس بترك معاصي بل صعب مصر والعمل بطاعته لكم عيش لجيه هذا جريش وعلى المغفرة Allah shi ne wanda yake mai gafara ai huwa al-haqiqu bi an yaghfira da mu'minin shi ne tabbata cewa zai gafarta wa mu'minai ma farada minhum abin da suka yi sakaki game da su minan zulmin zulmin zulmi za ka da ba kamar san kai ba an gani da ko to irin waɗannan kuran Allah ta'ala yake kankare wa mu'minai yake yafe musu shi sa shi tare da haka annabi sallallahu alaihi wasallama a kullum yana tuba zuwa ga Allah yana neman gafara zuwa gare shi aksar min 70 marra amma kai ne laifin kana sani da ganganci da mantuwa ga ne neman gafarar Allah sha biyar din ma ba ta samuwa sha biyar fa sha biyar ba ta samuwa uku uku da ake yi bayan sallolin farilla saboda ina sallama assalamu alaikum waya tana vibration ina assalamu alaikum ah hello wa kirani shi ne tunaninka ba ba istighfar ba komai saba'in ba ta yi mallaka na sha biyar ba ta mai na za ka yi saba'in kashe kun ya kamata lallai mu shiga ɗaiɗaya mu koma zuwa ga Allah Allah mu dauke sarki ka shirya da mu wannan shi ne karshen wannan tsoron. kuma na ganin anan ya kamata mu tsaya fata abu da muka faɗa na dai Allah mu dauke sarki iya zai inda tambaya yi na'am in hmm. ka ba tagwaye sai eh, suka mutu duka biyu kowa za a yi sanya kabarin shi daban an gani? Eh. ko da manya ne in suka mutu kuma da yawa za a yi yin kuma kabari guda a zuba su a hakan bai saba sunna ba kamar yadda ake da asla'on ko sai an zo su gaba tambayar gaba shi manya ne da yawa suka mutu kamar haɗarin mota ko wani isla'ad da yake faruwa a nufofi da wurare lokaci guda ga mutum ashirin talatin wani gurin ma sama da haka kaga ce kowa za a yi haka ramin sa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ba ma lokacin da nutsuwar da za a yi wannan to babu laifi a yi babba sai a jera su a ciki sai a ga wanne ya fi riko da qur'ani da hadisi shine a gaba saura su ne mamu an gane ko haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi waye ayyuhum akthar akhdhan bil qur'an an gane to kaga wannan ma bai wace ta ne ta karatun qur'ani sai ya kamata kowa ya kai da yansa ya kara alaka an gane ko alwasiqa bil qur'an kai zaman to tsakaninka da qur'ani sai ramadan tsakaninka da qur'ani sai wani dalili ka ga wani abubuwa sun tsaye ya shi to ai baka karatun qur'ani ne to anan kuma sai ga mutum ya rike wuta ko kuma wata jarabawa ta same ne zai rukuya to nan sai ko qur'ani kuma gana ma haka wannan ba daidai bane Allah mutum sarki ya dace da na na eh. la tanzuru ila man huwa انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تنظروا نعمة الله عليكم النبي صلى الله عليه وسلم Eh, ku rika kallon wanda suke kasu da ku kar ku rika kallon wanda suke sama da ku hakan shi fi cancanta dan kada ku kaskanta ni'imar da Allah ya muku Allah ya ma yawa ka ima ni'ima amma kullum na sama kake kalla to abin da yi ma sai ka gode masa an gani eh, a yi kamar sosai eh? ok wai a kasan irin wannan ai ba zai yi hakan ba ce wai za a zama mutane da yawa sai an yi eh, uwa ko sannan a shakku ai da in lahadi ne kamar wannan shine abu da zai yi kaga da an yi babban an sa sai a jera ku a ciki wannan abai da wannan wannan ina bai da wannan ko da wannan babu laifi an buɗe ka sai a buɗe ɗasan da yawa sosai na kamar yadda su sai a rike sanar sai a mai da ƙasa a kan su gaba ɗaya amma yadda kuma ake a wuri a samu wata kawai da tura da abin nan wannan ba daidai ba ne gaskiya saboda mutum ko ya mutu yana da alfarma yana da daraja shi sa manzon Allah ka kuma ya ce karya kashin bamaci kamar karya ce ne yana raye a wata rana ce tilisini ko a wajen zunubi a wajen laifi Allah ta lati daga da mu na'am alaikum na'am eh eh na'am yana zuwa daga cikin na wancan na gefe eh, <laughs> صلى الله عليه وسلم نعم Ita ta ga ɗan ƙul'aniyun ne, ɗan ƙalaƙato ne, ba abin da ya haɗa ka da shi sai ka gane shi na a wurin sai eh. da domin a iya na wannan da kamata a ta a da kuma kuma in ka a kan haka ba ka gina wani wani ne in ka ba wa kawa sai ɗan wuce ya fi domin annabi da shi zai fice kuma waɗannan wuce da kake ke kake aibata da ba da su ba addinin ba ba su to malam da ke kuma ɗan ɗan da ke kuma na sai mutum da shi sosai wai ya ake wato shi ne haɗarin yin munazara a gaban mutane musamman awa so da yawan lokacin za ka ga eh mutum abin da ya faɗa ba daidai din bane amma ta yin tattauna da shi ko inkarin a gaban mutane a irin wannan lokacin maimakon a samar da nasara sai a samu matsalar da ta yin sai kuma ya samu damar yada shi haka domin yanzu an bai damar yi magana ina yin maganar kai na farko za a ganka da mun bada ce za a ganka yaro za a kaza to shi ya ba ka ba da kofa kuma da shi zai samu damar farautar waɗanda za su je kyamar shi an gane ko su yi sa irin wannan ba daidai ba ne ma tattaunawa da kuma jan magana kan irin wannan an gane ko ma eh, ba laifi ba ne idan aka ga yin tattaunawar da shi zai ba da fa'ida kuma zai fahimci ina aka dosa ko za a kusa da shi ga waɗanda suke wurin to babu laifi a wannan bayanin an gane da ke ko ko da shi ya shiru ko ya tashi to babu ne jirgin kuma kasa ba dama to al'umma kar ku abin da ya sa na zuban ce komai ba saboda mun ga shi da jiji ne kada a ce mai neman rashin kunya nan kuma kai ba da ce mun farfa abin da aka faɗa kaza abu ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shiga ce ta musulunci ga hadisi ga shi kaza ga ai abin a dunkule da za a fahimci abu kuma sukar sahabban a nan alaihi wasallam a sai hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai kamar sukar Qur'ani an gane da ke ko eh ai shine a dan kala kasu ko ne sai fa ruwan shi hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan Qur'aniyun ne to kuma awam ne hadar ba a sauna da irin wannan ka tura ka muna zuwa da shi saurayi bi su arab aham awam kai ko gama garin mutane shi kai qur'ani ba daga shi ke kaga mai wakon ka dawo ka ce sun ce kuma ka ƙara wasu Allah ta lashi da tanda da ka wannan gaskiya lallai ai takarun nan ba a tattaunawa da yan gida, ba kuma a munazaba da su ba daidai ba ne. Allah ta lashi da tanda mu na ganin za mu tsaya haka abu ne muka faɗa ne Allah ya ba mu lada kuskure Allah mu dauke sarki ya ce mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم